Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma maganar kenan. za mu duba kalubalen mai kaba wato matar da mijinta ya rasu ya barta da yara. Haka ne Zara. wakiliyar sashen hausa a kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu to jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawar a cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu fara da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki Binta gare ki. Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a zauren na yau da gobe A yau muna tare da eh, mata ne wanda za mu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa. Kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'aurata. Mata da yawa a cikin arewacin Najeriya na fuskantar kalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen suka rasu kuma aka bar su da yayaye. Washin wasu irin kalubale ne matan nan suke fuskanta kuma yaya rayuwa ta kasance musu bayan mazajen sun mutu sun bar su. A wannan zaure dai muna tare da malama hafsa da kuma malama binta wannan zaure namu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafe mu matsaloli wanda za mu warware wa kanmu kuma mu warware masu saurari mutuwar mazan da aka aura wato maji sai wanda aka yi mutuwa yake iya fassara malama ya abin yake wannan abu dai idan aka ce miki yau miji ya mutu ya barki kina fuskantar kalubale kala-kala tunanin ki ya zaki fara da yaran nan ya makaranta ya rayuwarsu za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ma an mutu an barki da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin bai wata uku ba ko hudu kina ta faman ibada kin ga baki ma da ranar sauke ta kaba siran da kika haihu to kina ta yi to za ki ga wani abin idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a yi a sa maka ido daga bangaren dangin ka da dangin miji ke a dangin ka ai dole in Allah da Allah zai baka mai tausayi hmm. ko da ba su da shi dole Allah zai hada ki da mai eh, tausayi wanda zai dinga shiga cikin al'amuran ka amma idan kika ji kullum ana ce miki salama alaikum to ya miki ya bar miki yan wasu abu auto ya dai kenan wato mun fara shiga cikin abin kenan wato hmm. ɗaya daga cikin matsalolin banda kin rasa abokin rayuwa wanda cikin ku babu wanda ya sa ka'idan cewa ga lokacin da za a rabu mutuwa ne kawai musamman irin mutuwa na kwatsam hmm. an yi sallama da miji ya gama kwasan girki ya fita kawai a da da gawan shi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda aka ba kadai yake fuskanta me ake faɗa ko zai fahimci me ake to bayan wannan abin ya faru kuma ga yara a tsakan kano to yanzu ni malama abin da ma na fi ba a tunani mm. wannan ba a fara tambaya yana da bashi ba a wannan tambayar su dai bukatar su a tattaro mai ya fari a to kenan kenan daga cikin abubuwan da kuke fuskanta misali mace shi ne gadon da miji ya bari shi ake fara dubawa ba matsalolin da ku kuke ciki ba akwai abincin ci ku nawa suna cikin lafiya da waye yaya da kowace aka mata mutuwa ko da irin mutuwa ne daga shiga cikin wani yanayi yaya aka nan so ki kika fito daga cikin wannan yanayi wannan yanayi kan yanayi ne na tashin hankali wanda mm. wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. don gaskiya da ana sanin halin da mata ke shiga yau a ce mijin ya mutu eh. wallahi wani abu ma ba za a yi maganin dukiya ba saboda ke kin rasa wani abokin rayuwa abokin shawara ya'yanki sun shiga cikin wani tashin hankali musamman idan mijin fari ne musamman idan mijin fari ne kuma ga wani tashin hankali wanda ke a kullum ba za ki kamantawa ba misali ko sallah ko wani abu haka yara sun fito da iyayensu sai ki duba ki ki ga yaran ki babu wannan uba wanda ba su da wani wanda zai kwafi mishi su wannan gurbi na uba wanda mu mun kasance yanzu kowa kan shi ya sani a dangin ma gaba ɗaya rayuwar ma saboda abin da na ce miki haka inda ana bin yadda addinin musulunci ya ce mm. uwa ko za ta kuka za ta yi kaɗan ne so yanzu an kasance sai a fita Allah yana faɗin maraya faɗin maraya faɗin maraya amma yanzu in an yanke mutuwa ke uwan ƴaƴa ke aka bari da wani ƴaƴa wato shi ya ja muku kenan da ya tafi to kusan abin haka yake kusan haka yake nema ya zama saboda inda a ce yau ko da mutanen unguwa suna janyo ƴaƴa eh. da addini ya faɗi eh. kan ƴa mace zai zama da sauki sarki sai uwa ta zama ki kika haifa ki zaki lashe duk wani wahala da zaki yi ki san yadda zaki yaran nan za su rayu ki zaki kuma ke ce za a ke nema ki ɗebe musu kewa wanda ke ba za ki iya ɗebe musu wannan kewa wannan kewa a yi ba a maye gurbinci Ba a iya maye gurbinci amma yau da muna da kara kamar yadda da kuma yadda addinin ya faɗi za a samu sauƙin wannan al'amuran saboda ai zai zai zama na unguwan nan akwai wa'anda kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani ma da inda mutanen da kuma shi sa kullum nake faɗin al'ada yanzu ana barin ta al'amuran mu na yanzu ya bambanta da na da wanda da unguwa a unguwa ma idan aka mutu aka barki kina gama kukan nan na kwana bakwai mutanen unguwa suka miki agaji kake kwana a ma ana bada abinci a kai ga yan uwa mm. za ki ga ana kawo wani ma unguwa rayuwa ko kuka za ki ga ya ɗauki ƴaƴan wanda yanzu ɗan uwa ma ɗan uwan shi ne fa na jini gudun shi gudun ƴaƴan su ke wato nauyin kowa yana gudu kowa nauyin yana gudu idan su kuma tana tana da gudu kuma ba wannan ya kenan eh to nan ne ma babban matsala ne babban matsalar da muke fuskanta a idan ta gaskiya namiji ya mutu ya barka da yara in bakin sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a yi miki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah ta ya dauko wasu karai a ce wai an kawo 'ya'yan eh, sauran da 'ya'yan suka da su ko ba ƴaƴansu ba ai sutura daraja daraja ce wanda ke kina ganin ko almajirin gidanki kila kila ya fi karfin wannan yajin a za a ɗauko a ce miki wai gashi amma da wane da wane da wane dinki ba wani taimako da za a taimaka miki abinci ba ruwansu da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka uwar shi na da rai to da uwa shi za a fara bugawa musamman yana da kumbar susa gado da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar na kananan yara ya za a yi rayuwar su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a tumatar da su idan uban su na da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya eh, suna samun ko ba su girma sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yayi ya samu to su ma za su samu inganta rayuwar yaran dukuna inganta rayuwar su ba a wanda. da kika ce inganta rayuwa ma mm. sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawaran da nake ba mazaje wanda dai baka shirya wa kanka rayuwa mu kamar namu masan hausawan mu kamar kin ga muna da abokanin zama su yadda suke yin rayuwar sai ki ga mace ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauki saboda me saboda yadda suka shirya wa suka plan rayuwa tsakanin mata da miji zaki ga namiji shi a duk yadda zai iya taimaka wa mace ta tashi wato ya gina mata ya gina mata ya nuna mata rayuwa wanda ko da ba shi za ta tsaya awo shi sa nake ganin matan suka fito su eh, su ma ma'aikata ne su yi suke yi kai baya saboda ka zauna dai gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa babu wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe fa akwai wani akwai akwai wanda ma ni ba to da a ce suna kafa rayuwa kin ga akwai mutaka mai yanzu kamar gurin aikin su akwai wata baiwar Allah wanda salarin su akan kunsalarin su tare suke suka akan kunsalarin haka yanzu ake ci maganin abinci suna cire kuɗin abinci suna cire kuɗin gida duk wani abu da zai taimaka mata yana yi domin ya ga rayuwanta na gobe ya canza saboda in ka taimaka wa 'ya'yan haka to ki an kulle ki a gida baki san fariyo baki san baki ba yau a ce kwatsam miji ya mutu ta ina zaki fara to kuma gashi zumunci ya fara wani irin rawa zumunci gudumawa da zarar an kai ka an watsa kasar nan magana ta tsari kowa ta tafi shi kowa ta tafi wanda inda za ka tashi sai ka sha mamaki to haka yanzu rayuwar mai kasance saboda haka yanzu maza su da kokari suna taimakawa mata saboda baka san ku ba mutuwan nan ba sai ka shirya tsabba Allah zai ce gata tana iya zuwa a kowane lokaci haka eh da tsufanka da ka tana iya zuwa saboda ke malama na ji bayani mm. malam ba haushi bai yadda mata shi ta sansanin shi ba sai ɗaiɗai. to wani ma za ki ga zai mutu ya bar wani dukiya da wani tattalin labarin shi ba a wani gari za ki same shi da garken shanu da yana da gidaje da abubuwa ba ki taɓa sanin labari ba sai bayan ya mutu in Allah ya sa wanda aka ba amana ne amana ne. In ba haka shi ba shi ke shi a bayan wanda shi wani za ki same ta a kudanci wani za ki same ta a gabasa wani za ki same shi a arewaci ke ba ki sani ba kina tsakiya. To sai wanda Allah ya duba ya sani wannan duran da aka ce ba ran mutum yawa kai ma baka sani kun baki samu masu imani ba wani abu wani ma sai kiga kina nema a gurin shi dukiya eh, yanzu da kamar maula maula to kila kuɗin nan ma namijin ake tuya to mazan kenan dai kamar da yanzu da take karfi yawa ba wai dan ma mutuwa ba dan dai kawai ko wani zai ka fara wannan magana da kai malama ina dawowa gare shi in baki hujjoji namijin malam bahaushe shi a tunanin shi fa ɗaya namijin da yake tunani ya zauna da mace ɗaya. To ta ya za a yi ke kike tunanin? Za ku haɗa account. Za ku haɗa account. Ai sai ku gina gida tare. shi na shi. Kuma namijin bahaushe ba kowa bane yake so ya ga mata na samu. Wai kuna nufin suna muku bakin ciki kenan? Sai ki ji ana yana cewa tana mun rashin mutunci, tana mun rawar kai, tana mun kaza. kuma alhalin din rawar kan nan da rashin mutunci da ake tunani wallahi shi kike taimaka saboda kun da da abin da ba ƴaƴan ki ba zaki nema saboda yara ba wanda ya sani idan ya ki abin da zaki ba wanda ya sani zaki nema ke dai ke kike nema saboda dai wa'annan yara kada ya wulakanta shi sa duk ranar da babu shi sa duk ranar da ba mu sake shiga cikin nuna. saboda ba a riga an kore ba a dare nema ba an killace an yi waye da aka samu maraici ya taba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya lambi bayan shi da yake ga wani hanya da zaki dan bi a dan saboda rayuwar ba a san gobe ba mutuwa take zuwa ba ka shirya mutuwa ke zuwa da ɗauke on my sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. To akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu in an baka da ciki ne ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskanta na cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. Mm. Ah, na ɗaya saboda da tausayin 'ya'yan nan ƙanana ne da ciki wanda zai dauke ta lokaci kafin ta rena ta yayi dan mutakar ta ce bar tana haihuwa a dan fara waye bari ta aure shi ma al'umma za su fara maganganu duk da ba mai ciyar da ita idan da take samu ta ce ta kanta auren da za ta sake yi na kila zai dan bata wani dama ya bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka sun kasance ai bari ki yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya batta kin dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce idan sai gida ne an je gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadatar zucinka iya kudin ka iya shagalin to wani namijin ai shi zai tunanin bari ya aure ki ya ci banza ba wai dan Allah dan akwai dan hali yau wani ya da gidan nan saboda shi kuma yanzu bari ya zo kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya dinga zama a cikin gida ko ba zai taimaka miki ba dai mijinki ne. Wato kin yawo amma kuma kike ce ba ne. Eh kike ce ba ne mana dama haka ne. Sai kin samu mai tawakkalin gaske wanda shi zai gaya miki cewa gaskiya ba zan iya miki dukkan abin da mijinki ke miki ba amma in ina da shi zan mishi abin da Allah hore min zan miki daidai gwargwado amma ban ce zan iya ɗaukar nauyi ba kin ga wannan ya sa a tarwa gaskiya wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama ya fito da halayen ya fito da halayensa idan ya ga kuɗin ba na ci ba ne sai ya nemi hanya sai kurau wani kuma wallahi yana son har da wa'annan kalubale su muke fuskanta gaskiya sannan kuma su kuma yan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba wani daga ranar ba za ki ƙara ganin shi ba sai dai ku haɗu a hanya ya dinga ai wani auren wani ya eh, wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki da ya zo ya zama babba za a zo a ce ai dan dan uwanmu ne dan uwanmu ne dan uwanmu ne wala uwanmu da uwanmu ɗaya da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya ta ƙara aure bai da muhalli za ki ga namiji yau bai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu ɗaya tana kakuri mm. ɗaya tana hayar da gasa eh, ɗaya tana bakin ruwa to kuma wanda take sana'a shi ita ce za ki gani wadda sai ta sati biyu ba ta gan shi ba bai da kuɗin motar da zai je gurin ta ko da zai kwanta ne irin wani aka mutu aka bar mata yaya kuma kin fuskanci kalubale lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi muhalli ya gida ba burin shi ya aure mazan hausa ya ji daɗin rayuwa ya tara. ji daɗin rayuwa ya tara 'ya'ya mm. to idan kuma 'ya'yan nan sun balle sun fi ƙarfin ki sai a zo a yi ta zagin uwa a ta illata miki 'ya'ya da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe idan ta rushe ke dai ke uwa ke ce mai laifi idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi ta za a dinga dan uwan mu ne wallahi talla uwan mu dai uwan mu dai da shi professor wani din da kuke ji ana faɗa ko sanatawa ne dan uwan mu ne bai kula da mu uwan mu dai uwan mu dai da shi wani shi da ke neman bukata yana yawo yana baraya ba a yi ba yawwa sai kuma kokarin ma idan ya bar gadon a cinye a nuna miki ke ba komai ba. Sai gadon a ce wai sumunin ta kaba ne za a ɗauka a baki su za su rike miki. Za su rike da ƴaƴan kenan? To a lokacin ke baki iya rike gini. Eh ke baki iya zama da dukiya ba su ne suka iya zama da dukiya. Daga nan za a ci dukiyar. sannan a rasa yadda aka yi da ita sai a dawo miki da ƴaƴan ki da an ci moriyarta su sai ke ci gaba da wahala da yara mm. yaran ki gaba mai zuwa ma irin ba ni kadai ba har ne sauraro zai so ya kara fahimtar wannan Ah, wannan abin da kika kawo maganan kadan nan mm. wato in kika samu aka baki wai me ya ga ce ko ba eh aka baki da ne ne iya abin da shari'a ta ce shine na ke Ya ki ko sun kai goma ku kana da ya kai biyar ma kana da hankali mm. so su a lokacin tarbiyyar sai da kika ne sun suka fara zama mutane mm. duk baki iya ba mm. lokacin da dukiya ta zo ne ke baki iya sarrafa ko da saboda kina mace baki iya bane ni akwai wani abin da yake shigowa mm. akwai son zuciya mm. akwai rashin tunani za ga wanda za a ce za a dauka a ba gado yan uwan shi fa duk sun san waye shi a hali eh me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama in ɗauki nama na in ce ajiye mu kina ganin ajiyar nan za ta yi an ce da kyar to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai dinga yi wanda Allah bai duba ba ba zai taɓa yi ba sai ki ga wai makocin da kuka zauna da shi ba ku haɗa ko ba ya fi ya fi nan da Allah ya mishi wannan lalura ba shi daura maka haka Allah ya jarabce shi wannan zama da maraya to kuma ya Allah da ya jarabce sai ce duk bawon da ya duba maraya yana da wani lada na musamman kafas wanda da mutanen mu za su ga cewa abin da Allah yake baiwa da Allah yake duba maraya abu ne mai muhimmanci ba za mu bar wannan falala ta wuce mu ba mm. duk wanda ya duba maraya yake kokarin duba maraya talauci da yunwa ba zai same shi ba mm. amma mu sai muka wurga mu abin hannun maraya ne shine muke so wanda da an mutu ku kwashi dukiya to shi kuma wanda ya tara ga shi ya tafi eh to ai kai za yi tunanin ba za ka tafi ba ne shi yasa inda yau muna tunanin yau in ya tafi ya tafi yau gobe ni zai iya tafi mutu tafiya ba za ka yi wannan aikin ba shi yasa kullum nake janyo hankalin mutanen mu su gane cewa mata na shiga wani hali na wahala yau aka ce mijinta ya mutu kuma halin ba zai zama mata ita kaɗai ba zai illa ga waɗannan 'ya'ya da aka basa a matsayi na wanda za su wasu ga yara sun ga uwar ba za ta iya ba shi duk wanda Allah ya daura mu aka ce yau mace ne da namiji za su duba shi sa Allah ya ce ina tausayin maraya ina tausayin maraya saboda maraya abin tausayi sannan ita kuma uwan nan ba manyan yara suna karkashin ta ta ba za ta iya ba za ki gama rayu yau ga su ga wani na da ko wani na ga su nan a gari wani ma sanadin maraicin nan yake shiga wani rayuwa wanda rayuwar shi ya lalata ta gaba to yana neman abin da zai ci yana neman abin da zai ci uwa ta tashi tana nan ku bakwai ne takwas a daki daya hayan ma kullum ana kawo miki farmaki za a kore ki ba ki biya za a kore tafi ta buga kuma kuma ta koma gida ba karfin da za a tabbata ta ma dai saboda nauyi saboda ƴaƴan nan kuma in ta koma uwar ta na da daki daya ga tsufa ga tsufa ga 'ya'ya dole ki ta buga buga a rayuwa ki ta buga wata da ki fita ba samu ba wani ma sai dai zai ba ka gode yau kin ba yaro uyi gobe yaron nan bai kawo jibe fita babu wanda zai gaya mishi ya ji fa saboda sanda yake bukatar ku ba ku ba shi ba hmm. to shi kuma lokacin da zai tashi abin da ya gada babu wanda zai saurara mu fa to shi yasa mace duk wanda aka bata da 'ya'ya take zama cikin tashin hankali da kalubale saboda haka mutanen ku dunga tuna abin da Allah ya faɗi game da maraya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana masifa haka dan yanzu kashe kashen da ake da wa yawanci marayun suke tashi wanda aka kare aka kare aka kare a duniya sai ya dai ya dau bindiga mai kashe mutum ba wani abu ne shi ma an bar shi a titi shi ma an bar shi daga nan kuma an bar shi a titi mm. saboda haka zuciya ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurare mm. zai iya yin komi a rayuwar shi haka ne dan lokacin da yake bukata a tausaya masa ba a tausaya ba koya masa tausayi ba mishi gashi to saboda haka shi ma ba wanda zai saurara mawa ya ce kin to mutane kalubale gare mu sannan mm, kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka samu rauni ce da irin waɗannan matsalolin da suka sai kika ta dauki wata rayuwa da saboda dai ta kawo ma marayinta mm. To wani hanya za ta shiga ke da hanya eh za ta kawo abinci wa ƙananan yaran. Za ta shiga tun kika samu mai rauni mara imani sai wanda Allah ya tsare idan ka shiga matsala saboda an mutu an bar miki sikila an mutu an bar miki bi da lafiya wani ba sikila ba amma ya fi sikila tashin hankali an mutu an bar miki ƴaƴa mata da suke bukatar kulawa da neman za su aure yawa duk babu mace in ta shiga wata rayuwa sai kiga ana ta zagin ba islamiyya ba ko daya ni na ga mace da in kika shiga ɗakin ta marayu gare ta ruwa yana zuba ita ce koma daga gefen ta tsaya saboda ruwan nan da yake zuba ba ta je ba ma yadda za a yi a gyara ba ta da yadda za ta yi ba ta da yadda za ta yi balle abinci babu magana to a kinga ana ta abincin ai abincin take saboda shi abinci wani abu ne wanda dole a ci shi duk wani ne ya tashi yau kai tun dare kike tunanin me zan ba yara gobe me zan ba su jini kuma shi kike da kika gan a kullum ko me kika me san babu ba shi ko me kika yara kuma yaro shi ba ruwan shi da shi maraya ne fa shi da kawai ki ba shi abiyaci yadda ne uba zai zo ni bi mutane ma ban jin su gane kamar mutum yana da uba karkashin yadda kake hidimar iyalinka to ka duba wanda yau babu shi aka bar mu mace wannan nauyin mace mace kuma ba ta da shi wanda kuma ba a koya mata ma nema ba wanda ba a koya mata nema ba wanda ita ba ta san dama ita kullum tana zo ne miji ya kawo kin ga wannan sai a nan ne zaka gane cewa Allah ya hikima da ya ce a duba maraya a duba maraya don ya duba maraya wani fanna ne da daban da Allah ya mishi. Wato a wani abu ne mai kyau abin kula shi ne duk wani abin da ake yi da na al'ada kiga yan uwa suna dan kawo abinci ko daidai ba su dauki da wani makaranta ba mm. abincin nan da kiga sun dauko eh. musamman irin yan uwa da ke kauye eh. in an yi noma ko da zakka ce kuma su bani eh. na zumunci haka nan ba zakka in sun fita za su ce to dan uwa mu kaza ba ba ta shi tana nan da yaya mara kai masu kayan abinci haka idan zani ne na sallah ko yaya ne dai an dan kai mata tana tana da cewa an san da zamanta amma yanzu kamar komai yana dan daukewa ne eh, yanzu shi yasa kuma duk wani masifo da muke shiga duk daga rashin sakin marayu ne saboda da ana duba sun wani abin zai zo mana da sauki to malama eh, malama kamar yadda kika yi magana mm. cewa an saki hanya yanzu yawanci abin da duk yake bala'o'in duniya yake samu saboda an saki al'ada an saki abin da Allah ya yanzu sai ki ga an saki al'ada kuma ba zumunci saboda za ki ga ga gidanki ga na dan uwanki amma ki ga wani dan dan uwa ma bai san ke ya kike da uwan shi ba kowa ya harkar shi kuma ke ko dan makoci ne baki isa ki tsawata mai ba shi ma bai isa ya tsawata ma dan ki ba mu ma kanmu matan akwai abin da muke da matsalolin mu wanda lokacin da yake kike kan garin kowa da isa ba shi sa an zubin taimakon mu ma mm. idan ya zo lokacin ke ma lokacin da ya kamata a taimaka mikin kan ki samu sai kin wahala so duk akwai irin wannan abu mm. kici ana ni ba ni kada wanda ya zo mun bana nan kaza kaza sai wanda kike so kawayen ki yan bariki haduwar rabuwar get mm. su kike karrama ba ki mutunta yan uwanki ba wanda zai zo ya ci arzikin ki kuma ba za ki tuna da eh in sun zo gidanki ba a ki kyautata musu duk babu wannan kin ga duk mun saki al'ada mun saki abin da Allah ya ce dole a dinga wahala mu ma kanmu mata muna da ni ya kamata dai kowa dai a tare a gyara duk inda matsaloli suke mun sani shi kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani Allah ya sa mu gyara kuma mu dinga tausaya inda suke bukatar tausayi duk kowa dan adam yana son tausayawa da kyautata dan abu mai daɗi so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata Masu sauraro haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa amina buhari auna da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce zahra aminu fage daga nan birnin washington dc ke sallama da ku ku huta lafiya. su sun ka yaye mata suna daka suna ran badakin ba cuta da masoro abun samun lada